inda aka hito mai daja gwamna ko da ya zo ya isko street light din nan namu ana farin din su ne da generators generators din nan ana maintaining din su ana sai masu AGO gas kenan kusan on daily basis ana zuwa masu gas amma cikin fikira da fasaha da leadership wisdom da Allah ba mai daraja gwamna ya hanga ya gano inda economy din mu ya yi. jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake kasancewa tare ku a cikin wani sabon shirin na siyasa rigar yanci idan dai kuna bibiyar mu a cikin wannan shirin shirin siyasa rigar yanci shirin da ke tattaunawa da matasa da kuma manya-manyan ma'aikatan gwamnati musamman kan abin da ya shafi siyasar jihar zamfara da ma ta ƙasa baki ɗaya kamar kullum sunana ishaq tukur ɗan kullum gusau muke fatar kasancewa tare da ku kuma a wannan makon shirin siyasa rigar yanci yana tare ne da honorable idris garba rikiji wato dg zamfara state uh, directors hearing and sales agency sannan kuma shugaban kungiyar uh, daraktoci na jihar zamfara masu kallon mu sai ku biyo mu domin ku ga yadda wannan tattaunawar tamu za ta kasance su madalla kamar da na muku shimfiɗa a ɓangare na farko na wannan shirin na siyasa rigar 'yanci a yau muna tare da honorable idris garba rikici director general zamfara state tractors hearing and sales agency kuma shugaban kungiyar uh, daraktoci na jihar zamfara ranka yadda barka da shigo a cikin wannan shirin assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah ya aiki alhamdulillah ya kuma kokari alhamdulillah ya fama da jama'a alhamdulillah to masha Allah ranka dai za mu so mu ji menene takaitaccen tarihin rayuwarka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, a baka ko kamar da ka faɗa sunana Idris Garba Rakiri ma a haifi a nan garin Guso na yi karatu na na addini ko ce na farkata na addini hannun mahaifin ko malamin shi malam tukun dan kullum daga karshe na koma na ci gaba da karatu na hannun mala abdullahi kanuwa inda na sauke alkur'ani wanda ya kafin tafai kayan nan na wuce jana'i primary school wanda na samu kammalawa a shekarar 1989 1990 na wuce government hospital school so wadda kare 95-96 a na wuce kaduna polytechnic inda na yi karamar diploma da babban diploma da na karasa 2002 uh, daga nan na wuce inda kasar india inda na yi personal course na shekara daya allah albarkace ni da ya liyu da 'ya'ya takwas mm. kuma alhamdulillahi mun fara siyasa tun 2007 wace tun makaranta tun campus politics eh. kuma a nan matakin jiha mun fara tun 2007 na kafata da wace ko allah da yau ana yi a gama allah kan wannan mataki da muka cikin mutanen da ke taimaka ne da na a wasu wurare wannan shi ne masha uh, honorable uh, kasancewar ka a matsayin director general na wannan hukuma kafin ka an yi wasu da dama waɗanda suka zo a cikin wannan hukuma kuma an ga irin a uh, rawar da suka taka shin a naka bangare duba da matashi ne kai kuma mai jini a jika wanda mai girma gwamna ya san cewa za ka kawo ci gaba wanda ba a zato a wannan hukuma shin tun daga lokacin da aka ayyana ka a matsayin darakta jiran na wannan hukuma wani irin ci gaba ka kawo ko wanda in nasarori ka samu to alhamdulillah kamar yadda ka ce ka hani wasu sun zo kuma a wannan dai gwamnati ina ganin ni ne mutum na biyu da fara zama wannan akwai abokina amini na shi ya fara zama dj a nan wurin bayan ɗauke shi kuma allah mai da nan wurin shi aiki haka yake yau kai can gobe kai nan Ah, kuma zai taimaka makamaka wurin abubuwa yau da kullum kusan kada da experience na kowane bafani mm. na gwamnati so alhamdulillah kamar da ka faɗa wannan agency tarata hiring and sales agency wuri ne mai matuƙar muhimmanci a ci gaban al'ummar jihar zaba da kuma economy na zamu fara da nigeria at large mm. saboda wuri ne da ke tu'ammali da abinda baturi ke cewa mechanized farming kamar da ka sani yanzu maganar kato maji ya zauna ya yi huda ya yi mi ya yi ya wuce shi yasa a hudar noma ba mu ci gaba a nigeria in ka je irin kasashe kamar irin america ukraine da inda da aka ci gaba za ka ga abin da suke yi shine mechanized farming a yan fannin tractors hand power tillers da makamantansu domin yin noma inda ya kamata kato ya zauna ya yi cikin 24 hours sai ga mota ta yi shi cikin awa uku kuma an fi samun bumper harvest saboda an sa ilimi da technology a cikin al'amuran so bayan na zo na dubi wannan sekta na jawo hankali a matsayina na wakili kuma wanda mai daraja gwamnati na da domin yanzu nan da ya rika mashi wannan da zawo hankali shi ga excellency kamar yadda ka sani taken mu na jihar zamfara shine farming is our pride mm. sannan yanzu in ka duba halin da muke ciki na banditry da cattle wrestling za ka ga noma da eh, shanu za a huda da su babu so abun da ya rage domin a taimaka ma al'umma shine a yi ribabin wannan wurin kuma a riƙa shi wanda idan aka yi ribabin zai iya samun zamfara state revenue yadda kowane wuri da yake tsammani idan aka yi ribabin wannan wurin economy din jihar zamfara da ma nigeria da arewacin nigeria zai karo yadda baka tsammani saboda idan aka yi noma idan aka ba talaka ya zo na ya ari tarakta zai biya gwamnati wani kaso wani sashi cikin gwamnati ba shi oke daga lokaci zuwa lokaci kaza zai taimaka aiki idan aka je aka yi abun nan za a samu bumper harvest shi zai karu economy din jihar zai karu mm. economy din Najeriya ma da arzikin Najeriya zai karu sannan kuma ga abinci sannan ga abinci mm. wanda at large ma idan aka ga yana abun ya haɓaka ana ma da abinci a waje ina baka tabbacin zamfara state idan aka yi abun da ya kamata wallahi muna feeding kasar nan hadda some other neighboring countries mu ba su abinci su ci abinci a yi noma daga noma da za a ci daga nan zamfara ya kwadda su ya kwadda ko ina so na jawo hankali mai daraja gwamna kuma alhamdulillah shugaba ne mai sauraron talakawan shi da kuma hadiman shi ya saurare ni ya yadda da shara da na bayar akan haka to me ci gaba to your excellency mun zo mu isko taraktoci ga sunan zube kusan for over 20 years da ake za zamfara ga sunan amma ba su amfani wasu ma sun lalace sun kana ganin scrap ne ba abin da suke yi me ya ce excellency inda za a samu yadda za a yi ba da su a gwanjon su a kawo tarakto goma zuwa ashirin to ina tabbatar maka cikin shekara uku da aka yi manajin ɗinsu yadda ya kamata za su yi da kuɗinsu kuma talakawa manoma za su ji daɗin abin da gwamnati ta yi masu don duk manomin da ya zo aka ce ah, zo ka ɗauki tarakta 12 hours from 6 to 6 ta maka noma ka bada naira dubu hamsin misali ka je ka taimaka aiki gonarka wallahi layar da gudu za a yi kuma da ji daɗi kuma gwada za samu rabanu ina fata ka fahimci ni mm, su kuma alhamdulahi manazar gwamnati samu wani chinese company turu su suka zo suka duba aka agreement da su akan za su kwashe wa'yan nan su kawo muna wasu kuma daɗin ƙarawa da yake mutum ne wanda harkar noma da kuma al'amura na talaka na cikin zuciyar shi ya ga ba na ɗaya za a tsaya ba a ba su dama su kawo abin da ake ce ma power tillers wanda za ka ga suwa da injin kana a tura su shi maka noma wanda za a ga a kasashen turawa da aka ci gaba ka gane rike su haka kawai suna mai ka gane ki ba tare da na ya wahala ba tare da yabo hala ba eh, da Reza gwamna ya ce hayya waje ya ba su dama su je su kawo kusan guda 500 a jihar Zamfara a jihar Zamfara wanda manoma ta kowane fanni da sako inda ma tarakta ba ta iya zuwa misali mm. wannan za a ba manoma su kuma ina kyautar Allah zaton ko dai mai daraja gwamnati ba su su kyauta ko kuma a ba su abin da ake ce masa subsidized rate ya Allah in suna naira dubu biyu mai daraja gwamnati ku je ku kawo naira ɗari biyar ko naira dubu domin dai talaka ya amfana ina fata ka fahimci su wannan kenan kuma ina baka tabbaci yanzu kana ko da gani gasar sa kwasa kayan kuma muna kyauta mu Allah zaton nan kamar shekaran ta kare za ka wannan partlist na sabbin directors wanda idan aka yi haka ina baka tabbacin wata shekara to talaka zai dara gefen noma saboda shi noma na bukakatu kamar an wuce wannan yanayin yanzu kusan kamar na gaya maka duniya gaba ɗaya yanzu na kanas famin ake yi ka duba irin ukraine da ya karama ƙasa amma ita ke ci da kashi talatin cikin 100 na duniya da alkama wannan bai rasa nasaba da kokarin da suke na su yi mechanizing eh, eh, farm abubuwansu su ina baka tabbacin insha Allahu nan da wata shekara a lokacin da wannan aka kawo tractor sabbi da wannan power tiller da za a rarraba kowace karamar hukuma da kuma kowane ward da kowane sako da jihar Zamfara domin amfanin al'umma to zaka ga an samu bumper harvest kuma in Allah da za a yi babin harkar noma ya da ba tsammani so a wannan kusan shine dan takaitaccen ci gaba da muka samu kuma wanda bai daraja gona ba za mu iya cin wannan ci ba za mu samu wannan ci gaba mm. sai taimakon shi da kuma sauraron mu da yayi mm. kamar da ka sani duk da ake saka abin idan shugaba bai saurare ka ba abun ba zai yi ba so wannan shi ne insha Allah to masha Allah ranka dai wannan ma'aikata ko ince wannan hukuma tana da alaka da ma'aikatan agari wato ma'aikatan harkar noma kula da aikin noma da gona shin ya alaka ku take ai kamar alaka ce ta dan jimma da dan jimmai za a ce kuma in ce uwa da daya ba <laughs> ah, kasancewa eh. mu unit ne da eh. kashi ministry of agric mm. a duk wani abu ya taso zan ruta in kai shi commission of agric mu zauna da shi ba shi ta shawara kuma ga me ya kamata a kai his excellency kuma ya ba da dama ina fata ka fahimci su kamar alaƙar uwa da ɗaci mm. mu wasu ya ce ƙarƙashin miss a agric su kaje da alaƙar take to wani bur dukkanin abin da aka ce akwai nasara kuma akwai cigaba gaba ba za a rasa kila akwai 'yan kalubalen da kuke fuskanta kila na rashin wasu abubuwa ko na rashin haɗa kan manoma ɗin da za su fahimci abubuwan ƙuduroranku da kuke tahiya da suwa ko na rashin awareness bayyana ma masu manoma ɗin su kan su abubuwan da kuke son su gane babu wani kalubale da kuka fuskanta ta irin wannan bangare to alhamdulillah kamar da ka faɗa na ɗan ragu ma abu baya kamin lokacin da na shigo na ofis ɗin na duba na ma abun katun ta natsu mm. sai na ga ya kamata mu haɗa gwiwa da wasu partners da ke ƙoƙarin haɓaka harkar noma ah. misali baka bakar kalca da yanan kantin daji kusa ga tsohon finance ina ganin shi da wuri da na harko da na je na nazarci shi a manajan wanda ya ji daɗi kwarai da gaske da zuwan mu da ni da tawagar daraktoci na sannan ya ba mu tabbacin akwai policy na federal government da ya kamata mu rubuta domin mu nuna abin ake ce ma mu rubuta abin ake ce ma interest mu mm. ko ba sai za kira abin da hausa ba abubuwan da kuke bukata abubuwan da kuke bukata kamar tallafi haka su shigo ciki kuma muka yi wanda ko da muka je ke gaya mana akwai adba da federal government ta yi mm. eh, some eh, wasu watanni suka wuce mm. amma dai is not late mu ruta mu kai shi eh, honorable minister prime minister of agriculture mm. cewa muna son mu ma jihar zamfara mu shiga cikin wannan tallafi da za a bayar na taraktoci da kayan noma kuma alhamdulillah muka ruta muka tura kuma da karshe shi honorable commissioner zai je mutum da honorable minister na ba shi kwafi ya ta da shi kuma honorable minister tabbatar da lalle lalle idan aka kara duk abin za a yi idan za a yi gama ɗin mu za ta shigo ciki so wannan kaga wani abu ci gaba ne akwai wani abu ne na samun nasara da ci gaba to alhamdulillah <laughs> haka kuma eh. a nan opposite ɗin mu ka ga akwai federal bishop agriculture akwai dex officer wurin mr laji shi ma na same shi kuka zauna da shi shi ma ya ji daɗi sosai ya gazil da sagamen take da shi na ribabin wannan unit din wanda kamar da gaya maka wanda ya sa abin da yake idan aka ribabin nan wannan wurin yana iya ba magana jihar zamfara ba arewacin nigeria ma zamfara na iya da ita kuma economy din mu ya karu kuma economy din nigeria ya karu so shi ma ya ba mu shawarwari kuma ya muna alƙawarin duk wani abu da henceforth wani abu da federal government za ta yi under mechanized farming Uh, under director mechanized payment na ministry za a haɗa mu da shi domin a yi karin mu elon so wannan shi ne so ishu na kalubale alhamdulillah for now ni ban samu ko ɗaya ba uh, abin da yasa shi ne uh, principal dina shi mai daraja gwamna duk abin da muka je mai da shi yakan saurare mu mm. kuma ya yi amfani da basira irin tashi kuma ya saurari mu ya abin da ya kamata haka honorable minister honorable commissioner da duka director na ministry of agriculture suna ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari su kaga alhamdulillah ni ban zan ce in na ce akwai wani kalubale tuba makana adalci ba so wannan shine masha Allah yawa masu kallon mu a daidai wannan lokaci kamar da kuka ji kuka gani muna tare da honorable uh, idris garba rikiji dg zamfara state tractors hearing and sales agency sannan kuma shugaban ah, kungiyar ah, daraktoci na jihar zamfara za mu je hutun takaitaccen lokaci alabashi idan muka dawo wannan shiri je dora a dakace mu to madalla barkan mu da dawowa kamar yadda na faɗa muku a karo na farko na wannan shirin kafin mu je hutun takaitaccen lokaci muna magana ne akan kalubale wanda shi kan shi honorable ya bayyana mana cewa babu wani dan kalubale da suka fuskanta face ci gaban da suke ta samu a cikin wannan hukuma ran kai muna uh, wani lokaci na gwamnati na siyasa kusan in ce a uh, gwamnatin bello motola ta kwasa shekara ɗaiɗaiɗai har kusan zai iya cewa shekara tana gab da shiga shekara hudu da wannan mulki a uh, kuma kuna cikin wannan tafiya tunda aka fara da ku aka fara gwagwarmaya ake ta yi ba a karasa ba duk da ku ake ta yinta shin a naka gani ko a fahimtarka ko kuma a saninka wani irin ci gaba gwamnatin bello matawalli ta kawo mu al'ummar jihar zamfara to alhamdulillah ah, kamar da ka faɗa mun ah, mai daraja gwamna yanzu iko allah ya shafe shekara uku da ɗore kan mulki hakikanin gaskiya ci gaba da mai gwamna ya kawo a jihar zamfara ba kaɗan ba ne hmm. to amma mutanenmu wasu allah yi su mutane wanda ba sa godiya da ni'ima idan ya masu hmm. wani lokaci da yan adawa na magana sai in ta tunanin ina hankulansu yake ina basiransu yake misali hmm. inda aka hito mai daraja gwamna ko da ya zo ya isko street light din nan namu ana parent din su ne da generators generators din nan ana maintaining din su ana sai masu AGO gas kenan kusan on daily basis ana zuwa masu gas amma cikin fikira da fasaha da leadership wisdom da Allah ba mai daraja gwamna ya hanga ya gano inda economy din mu yayi ya fahimci za a kai jihar zamfara in ba ɗauki mataki ba sai mun koma in ka shigo gusoyi we are in total darkness tattalin arzikin zai yi ƙasa of course kuma ya yanzu mm. tunanin shi ne shekara biyu da ya wuce amma yanzu abun ke bayyana misali yanzu nawa gasa yake kusan ɗari takwas da hamsin zuwa mm. ɗari tara mm. inda aka fito ba lokacin ko da zuwa ɗari da wani abu zuwa ɗari biyu amma fahimci da an kai irin yanzu ba a kun bacin wa'yan Eh, eh, diesel powered Uh, eh, street light into solar ba mm. to da za mu koma jihar zamfara will be in total darkness babban birnin jihar mu saboda kudaden da za a cirewa wurin maintenance din waɗannan generators da kuma fueling gas ba kananan kuɗi bane ba kananan kuɗi bane mm. me zai ko daga to me ya kamata a yi the best option shine a maida su solar power wanda yana baka tabbacin in biliyan misali ka baka in biliyan ɗai aka yi wannan aikin to da har yanzu waɗancan system ne na da da yanzu an sha diesel ɗin ya da biliyan kaga wannan wani karuwa ne da wani eh, tunani da mai daraja gwamna wanda in ba ka da tunani ba ka san ya economy din ƙasa ka tafiya ba ba za ka fahimci me aka nufi ba bari ba ka wani misali ka je ka duba indices da data na states nawa ne suke fele wurin biyan salari akwai state din da yanzu irin imo state misali is an oil producing state suna 13% derivation wanda mu ba mu enjoy wannan 13% din amma suna oil ma'aikatansu kusan albashi ne wata shida mai daraja gwamna a yanzu zaman da muka yanzu ah, yanzu 22nd ah, august muke ko 2023 mm. 2022 ba ma'aikaci guda insha Allah da kibi mai daraja goma rabu guda na jula don ya biya kowa ka je ka dubi states ga sunan in ka duba yadda suka kamar cewa kaɗan zai ka je ka bincika za ka gani yadda states goma sha suna da wannan matsalar amma alhamdulillah duk da dan abun da ake an sanar bai taka kara kara ba daraja gwamna ya iya manajin ya ga ya biya al'umma haƙoƙansu na salaries ya yi capital projects kuma ya da dama kamar da kace cikin da mai daraja gwamna ya yi akwai filin jirgi shi ma na ji mutane ta surutu amma da yake ah, kamar ba su san me ake nufi ba to sai na ga baga su ba lahiyansu gwamna na gani ba su suka nemi sani akan abu ba a lokacin da mai daraja gwamna ya da kwangilan nan shekara biyu uku da suka wuce kanin wancan lokacin zuwa yanzu an samu inflation da kusan hiye da 200% aiki ya ce ya tafi idan lokacin diesel na 150 yau ya zama naira 850 hmm. ina kake expecting ɗakon gila ya samu waccan kusan 700 ya ƙara don ya sha mota ta mai ta ɗauko bai ya shi don ya ci gaba da aiki don haka sai ya dawo bai daraja gwamna ya excellency abin nan ya canza a zo a yi variation a ba mu kuɗi mu shiga wani aiki ina ba ta kafa shi a wani yi ayyuka ga su mai daraja gwamna ɗauko irin gusan hotel wurin abubuwan dama amma aiki ya tsaya saboda yanayin economy namu mm, ila da idan ana an yi an yi budgeting akan naira dubu goma to yanzu saboda yanayin economy ya kuma dubu ashirin ko dubu talatin to dole sai an dawo an zauna dole sai an zauna babu ma in ka bashi maybe 30% mobilization fee watakila ya kashe su yana bukatar wani ka bashi wani kuɗi to ka hanyar kuma abubuwa kuma sun karu abinda ya kamata maybe in kun za ka bashi naira miliyan ɗari abinda miliyan ɗari nan za ta yi mai a wancan lokacin yanzu miliyan ɗari uku zuwa ɗari bai bata ne shi wannan ya zama dole a ga irin Uh, slow pace na tafiya abin ya dan dakata to amma mai daraja gwamna ya kira duka ikogilolin nan a zuwa da su ana ana variation da an gama za a ci gaba kenan za a eh, ci gaba da aiki a kwarai da gaske zai hana ai abu ne wanda da so ba don economy din mu da ya wannan ba da so mai daraja gwamna ne da ina gaya maka hajjin bana da aka tafi da effort na za a aiki a lokacin har runway an fara wannan tamak da komi an yi ana batu wannan sai ga abubuwa sun karu wanda ga lokacin da ya bada gidan nan siminti bai wuce da yana dubu biyu na abu ba yanzu ka je ka tambaya kasuwar siminti yake ba ka inspector dan kwagilar nan ya je sa jirin jikin shekara ya ya sai simintin nan saboda abun da aka a cikin bill of quantities yana nan amma abun nan ya karu ko mota za ta zai samu gas ta zai dauko mai yashi ta yi wannan ta kawo a domin a aiki abubuwan sun karu so wannan abubuwan su ne suke ta ganin kawo ba komai ba ana zaune haka ba project ba wanda wayannan project din dai idan Allah ta ke mu da gwamnati kare su ba karamin ci gaba ne gare mu so ah, wannan na kawo baka takaice ne eh. wanda akwai abubuwa da dama ga asibitota da mai da gwamnati yayi so mm. kowanne ward ga women and children na an yi kowanne local government headquarters mm. ga governors lodge na an yi ko ina in fact wanda ke zaune cikin gida bai yawace wace a Najeriya ba zai fahimci hikima da wisdom na mai daraja gwamna ba yanzu abin lokacin da idan ka zo ka kawo bako a gusau gwamna ya zo ko wani babba ko sarki ko ni sai dai ka kai shi a hotels ya zauna sannan a guzan farba mu nan hotels din sannan ya kashe a cikin ajiye mutane hotels nawa gwamnati za ta kashe a wannan amma me da gwamnati je yi lodges a cikin government house wanda duk inda bako ya zo yanzu salo Allah akwai za a ji shi ina fata kafin cin ga presidential lodge na an yi sabo ga abubuwa dai ga sun da dama su wannan ci gaba da abubuwa don kiwon lafiya da daraja gwamna ya yanzu aka yi kowace ward aka yi mata asibiti sannan kowane kuka gama da aka yi mashi da eh, yake kiran shi eh, women and children clinic sannan kuma aka dawo yanzu zaman da aka akwai program na nan wanda zamci ma ke ita gwamnatin jiha ita ba zamci ma dama a je a yi targetin akalla akalla mara lafiya dubu talatin a cikin faɗin jihar zamfara ko shi game a je a doktoci su zauna mutane su zo su ji muhimmin matsalar su a ba su magani kyauta idan maganin naira miliyan guda an ka rubuta maka ina ga maka zafar game ba ta bar wurin da masu ta baka magani gashi na an yi plugin a bakura abubuwan da ya kamar da yawa ai suna da yawa ne illa shi wani lokaci da ala a rufe irin shi kaga ne kuma sai ka zaka tabbatun shi mm. eh, ka sa gaba ga abin da kai ke da shi da alkhairi sai Allah shi maka mafita masha Allah wani bur a gurguje a matsayin ka kai na jagora ko in ce mai rike da wani madafin iko a cikin wani tafiyar wannan gwamnati mm. a ƙashin kanka wani irin gudunmuwa ka ba wannan gwamnati to alhamdulillah gudunmuwa kam kullum muna bayarwa game da gaya maka ah, ko game da ka sani tashin farko duk inda mai daraja gwamnati sa kafan shi 2018 wurin neman jama'a a ah, tare da mu aka sa kafan nan kuma mun mara mashi baya ne mun bi shi ne saboda manuhuwa na alkhairi da mun kasar a cikin zuciyar shi bayan haka babban abin da za ka iya bayarwa shi ne gudunmu za ka yi gwamnati shi ne kare mutuncinta mata jama'a sannan durin tsi ka yi ƙoƙarin kamanta gaskiya a duk inda ka samu kanka alhamdulillahi muna da kyakkyawar alaƙa da al'umma Kuma da kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da jama'a ko muna ƙoƙarin duk inda mai daraja gwamna ya ce je ka zauna wuri ka za domin ka duba man muna ƙoƙarin iya iyawarmu mu kare mutuncin shi ko mu kare mutuncin al'umma kamar yadda na shagaya mutane ba zage-zage ba ne siyasa ba cin mutunci ba ne siyasa da hikima da mutuntawa sai ka jawo dan adawa ya biyo ka ina fata ka fahimci mutuntawa da kyautatawa ita ce one of the best weapon da kuma aiki da za ka yi ƙasa dan adawa ya gani da zai jawo ya bi ka maganar siyasa ta kuɗi ba ne wane sai an bani kuɗi shirme ne na fata ka fahimci ka diba wannan nan wani cigaba ya kawo a cikin al'umma wannan nan wani irin cigaba ya kawo a cikin jiha an wuce siyasar na kuɗi shirme ce wannan you don't expect mutum ya zo ka bashi kuɗi kuma ka ce maka aiki kuɗin da ya baka fa sanannen shi nawa ne ina fata ka fahimce ni amma dai cikin iko Allah duk da haka ana yi a ɗaya wannan a yi wannan domin da ya kyauta ma jama'a so amma yanzu magana a ce siyasar kuɗi mu wuce wannan in har muna son ci gaba ya zo muna ta fanni daban-daban ina fata ka fahimci kamar yadda addini ya yi malamai suka mana bayani idan za ana maganar mulki ko mukami to ka zaɓi wanda ka iya ba wanda ka fi so ba matar jagoran musa yana iya based on his track record malamin makaranta ma'aikaci a gwamnatin tarayya ya dawo ya yi kwamishina shekara hudu ya dawo ɗan majalisa shekara goma sha biyu to gaya mun wani ne ke da experience irin nashi cikin wanda ke neman kujera <laughs> daga ƙarshe wani burmini da fata alkhairin ka ga al'ummar jihar zamfara to alhamdulillah fata alkhairin fatan da muke a jihar zamfara har kullum har gobe shi Allah shi kawo na zaman lahiya duk yadda ake son a kawo gaba cikin al'umma idan babu zaman lahiya aikin banza ne babban abin da ya kamata al'umma su tashi tsaye in ma wasu jam'iyya kake kai in ma ba ka jam'iyya komi ka kai abin da kamata kai shi ne addu'a ga shugabanni da kuma jagororinmu addu'an nan ita ta sa Allah ya sa masu natsuwa da fikira na su yi steering ah, na jihar zamfara yadda ya kamata na biyu ina kira ga al'ummar jihar zamfara mu ci gaba da mara mai daraja gwamna baya mu yi mashi addu'a wannan ayyukan alkhairi ya dauko Allah ba shi ikon kammala su daga nan har lokacin da ƙara wa'adin shi na biyu shi yasa ah, constitution namu na federal of Nigeria ba da damar gwamna yana iya wa'adi na ɗaya kuma ya nemi saboda ayyukan da ka dauko wasu ba za ka kare su ba sai ka shiga wa'adi na biyu to kuma alhamdulillah mai zaɓin da abubuwa da dama duk da tattalin arzikin kasar da ya kasa tare da inflation eh, hauhawar farashin abubuwa da suka karu wani kai bakin karin shi su yana kira ga almajar zafara mu mashi addu'a mu tashi da addu'a kuma mu ta haƙuri wai yi addu'a Allah kawo mana zaman lahiya su wannan ne kira na ga al'umma insha Allah to wala ba sai in ce muna godiya kwarai ka ba lokaci a cikin wannan shirin to alhamdulillah masha Allah alhamdulillah to masu kallon mu kun dai gaya da wannan tattaunawar ta mu ta kasance tare da honorable Idris Garba Kiji Director General Zamfara State Directors Hearing and Sales Agency sannan kuma shugaban kungiyar a ah, daraktoci na jihar Zamfara akan nasarorin da wannan hukuma ta samu da kuma ci gaban da gwamnatin bello mutawalle ta kawo ma al'ummar jihar zamfara godiya ta tabbata ga allahu subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon kammala wannan shirin sai shi kuma kan shi honorable a honorable idris Garba kiji wanda ya ba mu lokacin shi a madadin waɗanda suka taimaka mani wannan shirin ya zama yadda yake ni da na shirya na gabatar ishaq tukur dan kullum busau nike cewa ku tare mu a wani makon na barku lafiya